muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau wuni na 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 yayi daidai da 13 ga watan 3 2026 kirgin miladiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa ayyukan mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alherin da ke cikin waɗannan kwanaki masu girma abinda za mu fara da shi ne wani bawan Allah da muka yi sallah yanzu nan yazo ya ce mun matarsa tana asibiti na kan gwiwa yana neman addu'ar musulmai da yake wannan in ba ku manta ba a karatunmu na kissar annabi zakariya mun ce tana daga cikin matakin hadarin rayuwa na farko shine zuwan wani duniya lokacin da za a haifi mutum wanda suke cikin hadarin suna da yawa ita uwa tana cikin hadari shi yasa ma in ta aihu mata suke zuwa barka wai barka an yi barka tun da bata mutu ba saboda hadarin da ke cikin wannan matakin sannan hadari ne wa shi yaron kamar kamar yadda muka karanta zai fita daga rayuwar da yake cikin gata zai fito gidan hadari duniya ke zai zo inda zai zai ga mutanen da bai saba ganin su ba da zai zo inda sai an nema ake ci can ba sai an nema ba ake ci inda yake zo da sannan kuma kaga da miji da dangi kowa yana cikin fargaba da haka waɗanda suke kan gwiwa mata ko ina suke Allah sauke su lafiya wannan baiwar Allah da wannan bawan Allah mijinta yace a mata addu'a muna mata addu'a Allah sauke ta lafiya kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da za ta haifa duk mata masu juna duk inda suke Allah sauke su lafiya kuma ya sanya albarka cikin abin da za ta haifa ah, wannan yana cewa assalamu alaikum mala ina tambaya a yayin da ake gudanar da sallah mai raka'a hudu sai aka samu liman sai yayi karo raka'a shin ya hukuncin sallah idan sallah ko ba mai raka a hudu ba ce ko mai raka a biyu ce ko mai raka a uku in dai adadin raka'o'in sun cika to liman in ya tashi zai karo ba kyale shi za'i ba amma kuma wa rike sa za'i ba ba za a ce da shi subhanallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tasbihu lin-nisa at-tasbihu lin rijal at tasbihu lin-nisa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace maza tasbihi suke yi mata kuma su suke tafi wannan malamai suka ce ba wai ana cewa su mata su yi tafi ba ne a a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ba da labarin abin da yake faruwa ne wato kafin a shar'anta musu abin da za su yi da suka ga an yi rafkanuwa Tunda sun saba in suna so su faɗakar da mutum akan wani abu kuma wurin ba na magana ba ne sai a masa tafi to da aka yi rafkanuwa sai suka yi tafi sai mun zan Allah ce a inna matasbihu lirrijal lirrijal wa tasbihu Ya yace iyaka su maza tasbihi suke kaga ya ba su nasu aiki yanzu ko sai yace wa tasbihu linnisa mata kuma su suke tafi shine wasu malaman suka ce to wannan fa yana nuna cewa matan ba su ma su gaba da tafi kenan wasu kuma suka ce a labari ko ake ba ba amma su mata ba su tafi ba don wani intafin ko da mutane in ya san mutane to akwai matsala in dai in dai jo motsi na mutane ana cikin zalla shi wani akwai matsala sai ƙara a kan barkarwa to abin da ya kamata lokacin shine sai a masa tasbihi a ce subhanallah idan ya faɗa ka shikenan magana ta kare sai koma ya zauna in har ya riga ya miƙe ma zai koma ne zauna ko yana karanta fatiha ne zai koma ya zauna sai ko ya gama fatiha yana sura zai koma ya zauna wajibin su dai shine tunda sallah ta cika shine kuma ya zauna to idan kuma yayi wani ƙari kamar wannan din kamar tashi ya tashi tsaye ko har ya fara karatu kaga wannan ƙare gare ne to zai su jalal baji to inda mata take ga da mijin ji bahaushe shine idan limamin yaki ya ki biyayya da aka ce subhanallah sai kunnan goshe mu in ji bahaushe ko yau kalmomin hausa ne suke ta zuwa ba, sai ku ya kuma yau kunnan goshe guba oshe yake cewa ba na ba ruwan zai ki kula aka yi tasbihi da yi ba a sake yin tasbihi ba su aikai ta dai daidai gane cewa majauratun mutane ba su sun tafi kan mai wannan arba kaji ce in yana kokwanto ka san wani lokacin musamman idan yana mutum yana limanci zai gane wannan wani lokacin sai yi sujada, ta kar sujjada ta biyu za ka ɗago sai ka shiga kwakwanto wai ni a rasa a ta uku nake ko a ta hudu nake ka gani kima ta rudo kai ka mike ne ko kuma ka zauna ka gani wani ya shiga rudani ko to a wani lokacin liman da yi hajji ne ne sa kawai ya ga cewa dai kai ina ga ta uku ne ya mike shi kenan amma su malaman ya cewa suke kawai al'ahwat shine in kai kokwanto uku ne ko hudu ne to ka ɗauka uku ne to wani lokacin za ka ɗauka ukun ne shi kenan sai ka miƙe kuma sai ma mun ce ma subhanallah yanzu sai ka ajiye tun da kai dama naka ba tabbas ba ne dama naka kokwanto ne to sai ka ajiye kokwanto shi ka ɗauki ne. me yaƙini shi ne abin da dama kana da shi aiki amma da yake kana cikin kokwanto to an baka wata formula ne sai kai aiki da ita sai ka ɗauki mafi kankanta sai kuma mamu abokan aikin da suka ce masa a'a wannan ɗin da ka ɗauka ba daidai ba ne suka ce subhanallah to sai ka koma ka zauna to wani lokacin shi liman shi ya san da shi kadai kuma matsalar sallah ba a magana ya san cewa raka'arsa ta farko ya jefar da ita tana da matsala da haka tun da yanzu ya jefar da raka'a daya daga cikin ko'insa. shi yanzu a wajen zai zai karo wannan raka'ar da jefan ne kun sani ba ku sani ba da haka ku za ku ga me ake yanzu ƙari ake to a lokacin da tunda ku dai kuna ganin ƙari da ku tarihi subhanallah subhanallah subhanallah za a yi ta idan bai yi biyayya ba shine a shek abdulhamad al-akhdari Allah ya ji kansa da rahama ce su da abin da ya wajaba ne. wanda ya tabbatar da sallah ta cika to ya zauna lokacin an ba shi certificate din ya tawaye wa liman duk da annabi ya ce inna waju ila al-imam li utamma bihi an sanya limami ai goyi da shi to anan an baka dama kai masa tawaye saboda la aka li makhluqin bi ma'siyatil khaliq inna mabatu fil ma'ruf Da za ka masa biyayya kan karin sallah wanda ya tabbatar da gari ne kenan wanda kuma yake da dalilin cewa an jefar da raka'an ne shikenan sai abu liman to kuma wanda shi bai tabbatar da kuma ruka ta san wani shi baya gane ma an kare sallar ya janki assalamu alaikum wa rahmatullah ya ko ta duniya can wanda ya bashi da wani tabbaci shi baya wuli ma shi bai ma tabbata a nawa ake ba kawai dai ya ji ana subhanallahi me ya kamata wannan ya yi? ya bi liman idan liman ya ƙi bin masu tasbihi ya zarce to shi dole bi shi wannan ya tabbatar da cewa wannan raka'ar an jefar da wata raka'a ne aka gina ta dole bi liman. wanda bai san komai ba bai san abin da ake yi ba shi ya tafi kasuwa to shi ma ya bi liman wanda ya tabbatar da kuma wannan baka alƙari ce to shi ba zai bi liman ba shine malam abdurrahman al-asbari yace idan na ƙarshen ya ɗauki aikin na farkon ba shi da sallah idan na farkon ya ɗauki aikin na ƙarshen shi ma ba shi da sallah wannan wurin yana wahalarwa a cikin ahalari yai idan jalasa al'awwal wa qama thani salatu salatuhu to haka ake Allah shi taimake mu wannan kuma dai zai nuna mana karatu dai dole sai an koma fikihu ko dole inda kana so ka gane karatu sai an yi fikihu Allah ya samu dace amin wannan akwai masu neman addu'o'i wannan yana neman addu'a a wajen malin da sauran musulmai game da iftila'i da ya same su na gobara muna roƙon Allah miyar maka abin da ka rasa Allah sa ka fara ce gare ka ubangiji ta Allah ya tsare mu baki daya sannan ya ce akwai wata barwa Allah da ke neman addu'a wajen malam da 'yan uwa musulmai game da rashin lafiya da take ciki Allah ya yi mata ya ba ta ikon yin azumi tare da 'yan uwa musulmai Allah ya ƙara mara lafiya da imani mai amfani to Allah ya ke ba ta lafiya wannan baiwar Allah Allah ya ba ta lafiya marasa lafiya duk inda suke Allah ya ba su lafiya ubangiji Allah ba mu yin ikon yin azumi kuma wanda yake karbabbe sai ya ce kuma <clears throat> daga cikin mahalarta itikafi a wannan masallaci mai albarka a madadin ni kaina ina matukar godiya tare da fatan alkhairi da wanda ya gyara gyara mana wannan masallaci ko suka gyara Allah ubangiji ya saka da mafificin alkhairi a muna addu'a nuwa kamar yadda kai kullum muna yi Allah madaukake saka musu da alkhairi wannan masallaci gwamnatin jihar Bauchi ne ta renovation ɗinsa karkashin religious abin nan local government ministry for local government commission ministry for local government su ne suka gyara wannan masallaci gwamnatin jihar bauchi ne ta gyara muna addu'a Allah madaukake saka musu da alkhairi duk wanda suke da hannu a ciki tun daga mai girma gwamna da ya approval aka yi da shi commissioner ma'aikatansa da injiniyoyi da suke zuwa suka yi aikin duka muna roƙon Allah madaukake saka musu da alkhairi mun yi kokarin a ce <clears throat> yadda aka saba yin an yi renovation na masallaci ko sai an yi sabon masallaci wanda ya gina ya zo ga aikin sai bude to na so a ce a yan kwanakin nan mai girma gwamna ya zo da kansa ya ga aikin da yayi yadda ya renovation na masallaci na san ya zo don yin itikafi su ma zai masa renovation ba ma Allah bai kawo shi ba muna roƙon Allah ya saka masa zarkai ne duk wanda yake da hannu cikin wannan aiki Allah madaukakin sarki ya faranta masa duniya da lahira Allah ya gina masa gida aljanna kaga dai ba a mazu an yi renovation din masu itikafi ba amma suna addu'a inda an zo an yi renovation din sun to Allah ya saka da abu na karshe shine yabo ne za mu yi da gwamnatin jihar Bauchi da har yanzu akwai makarantar atar, Abubakar ta tara da polytechnic akwai wata matsala da take faruwa a makarantar wanda ta ƙi ta ƙi cinyewa na rikici tsakanin profos ɗin makarantar shugaban makarantar da kuma wasu ma'aikata manyan ma'aikata ne kuma wannan abin gaskiya dama ya yi matuƙar damuna na nemi duk hanyar da zan yi isar da saƙon da ya kamata a ce gwamnati ta sa ido akan wannan abu saboda abu ne akwai abin mamaki a cikin manya-manyan ma'aikata a lokaci ɗaya a zo a cewa ana so a kore su daga aiki manya-manyan ma'aikata ne wani har ya yi deputy propos wani ya yi propos tsohon propos ne ma na makaranta ko rector tsohon rector na makarantar da dubuti rektor ka rasa cewa meye ne waɗannan suka yi a lokaci dai a tattara su haka a ce wajen za a kore su kuma wasu har suna ganin cewa kamar matsalar akwai bambancin akida ciki to kaga matsala ce wadda take mai girma mu a jihar Bauchi taba irin wannan abin gaskiya ba zai kawo zaman lafiya ba to amma na yi matukar yabawa na ji an ce gwamnatin jihar Bauchi ta naɗa kwamiti domin ta binciki menene hakikanin abin da yake faruwa tsakanin shugaban rector na makarantar abubakar ta zara ikon sakari da ma'aikatansa manya da suke rikici wanda har ake maganan kora ba dan sun karɓo wato a oda daga kotu ba da labarin da ake an kore su a aiki a matsayin ma'aikaci kuma a ce mutum ya shekara talatin ko talatin da biyar yana aiki a zo a ce rana ɗaya an kore shi ai wannan ba karamin musiba bane a cikin al'ummar musulmai da haka muna yaba gwamnati kuma muna jin hankalin su wannan kwamiti su ji tsoron Allah ci gaskiya su ji tsoron Allah ci gaskiya su yi bincike na gaskiya kada su yi bincike sama-sama kada su ɗauki sayi ɗaya su yi hukunci idan mutum zai ɗauki magana ɓangare ɗaya hukunci to ba zai taɓa zama mai hukunci na gaskiya ba Allah ya taimake su Allah ya dakar da su Allah ya tsare mu na jihar mu baki da a insha Allah tabaraka ta'ala za mu ci gaba da abin da ya sauka na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba kuma ta bari muna cikin suran nan mai albarka suratu maryam ajiya muna tafsirin fadin Allah maɗaukacin sarki qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahablati gulaman zakiya har zuwa ayat 21 na'am a'udhu min shaytanir rajim mun fassara waɗannan ayoyi mun faɗi da yawa daga cikin hukunce-hukunce da suke cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki yana gaya mana irin abin da na na mu ta faɗa lokacin da mala'ika ya zo mata asurar mutum kyakkyawa mai daidaitacciyar halitta ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni daga kai in har kai mai tsoron Allah ne qala inna ma ana rasulu rabbiki yace mata iyaka gani dan aikan ki ne li ahabalaki gulaman zakiya ya aiko ne dan in ba baki da wanda yake tsarkakekke qalat sai tace anna yakunu li gulam ta yaya da zai samu gare ni walam yanfasni basharun alhali wani mutum bai shafe ni ba walam aku bagiya kuma ban zama karuwa ba qala kadhalika qala rabbuki yace da ita haka nan ubangijinki ya fada kuma yace huwa alayhi hayyin shi al'amarin bai sauki ne a wajena ji Allah wani wali naj'alahu ayatan lin-nasi kuma mun yi haka ne don mu sanya shi aya wa mutane wa rahmatan minna da kuma jin kai daga gare mu wa kana amran maqdiya wannan kuma wani al'amari ne wanda aka riga aka hukunta shi wato ko kina so ko ba ki so dai ya faru an riga an hukunta haka sai yayi a inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki shine kira'ar jumhur jumhurun malamai makaranta alkur'ani haka suke karantawa li ahabalaki kamar yadda azar ma ya karanta amma abu amrin al-basri da yaqub al suna karantawa da ma warshu annafi da qalun a wata fiska duka suna karantawa li ahabalaki gulaman zakiya li ahabalaki gulaman zakiya ana karanta shi da ya'un a furuci wato liyahaba ay liyahaba Allahu laki gulama zakiya dan Allah ya baki da tsarkakeke dama ba mai bayarwa Allah ne a kira'ar farko ya ce shi mala'ikan ne ce li'ahabal ki dan baki shi yasa malamai suka ce a wannan kira'ar sai an kaddara ai arsalani Allah ya aiko ni li'ahabalaki dan baki waye waye mai baki kenan Allah ne amma ni dan aike ne. ba ni ne mai bayarwa ba Allah ne aiko ni in mika li ahabalaki gulaman zakiya to li ahabalaki kuma yana koma zuwa ga asali li yahaba Allahu laki gulaman zakiya dan Allah madaukakin sirri ya baki da wanda yake tsarkakeke wannan yana daga cikin abin da wato mu'jizar alqur'ani da Allah madaukaki ya nuna ta har bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ban manta ba Allah madaukakin sarki ya bar gudunmuwar tattara alqur'ani a hannun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai karanta alqur'anin nan a yau to sai sahabban annabi sun samu lada a kansa saboda wasu da suka bayar wajen tattara alqur'ani lokacin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala mun tara na farko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alqur'ani babu shi tararre a wajen wani mutum guda ɗaya rubutacce babu shi a lokacin da manzon Allah ya rasu babu qur'ani tararre a hannun wani mutum la a cikin iyalan gidan annabi la a cikin sahabban annabi alaihi salatu wasallam a ce qur'ani complete cikakke a hade a rubuce babu shi sai dai akwai shi a rubuce abun mutane wannan sura suna gun wancan wancan ayoyin suna gun wancan wancan suna gun wancan haka a jikin fatu a jikin abin nan kashi a jikin kaza a jikin kaza haka suke rubuta to sai na abubakar radiyallahu ta'ala aka gazwatul yamama da aka yi yakin yamama ya ga irin mahaddata alkur'ani da aka kashe yaƙin da aka yi da musalin musaila mutum kaza ya ga irin zaratan mahaddata alkur'ani cikin sahabbai da aka kashe su a wannan yakin to gaskiya abin sai ya zama matsala sai na umar rabbi allahu ta'ala mu shi ne fara hanguwa ya zo wajen sai na abubakar rabbi allahu ta'ala ya ce ni ina ganin ina ba ka shawari ƙur'anin nan a tattara shi a rubuta shi ya zama akwai rubutaccen mushafi kame a hannu saboda na ji tsoron yadda ake kashe mutane din nan yadda ake kashe mahaddata alƙur'anin nan kar a zo wata nan wata ayar a rasa ta yayin da abubakar radiyallahu ta'ala ya ce a'a a wannan ba zai yi ba abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yace gaskiya ni ba zai yi ba tunda manzan Allah ya ji Qur'ani haka ni ba haka zan shi sai na umar ya ce to Allah ya buɗe ƙirjinka ka fahimci abin da na fahimta ka ga yadda mutanen kwarai suke ko za ka zo da abinka kana ganin cewa daidai ne ɗari bisa ɗari ka kawo wajen ɗan uwanka sai ce a'a shi ba haka fahimta ba amma in kana ganin kai ne akan daidai shi ba akan daidai yake ba ba cewa za ka yi mutumin banza ne shi ɗan son zuciya ba a'a addu'a za ka yi masa Allah ya ganar da shi abin da ya ganar da kai in kai ne akan daidai ya ce Allah ya buɗe ƙirjinka kamar da buɗe gejina na gane wanda abin kai maka gane kuma kuwa Allah ɗaukaki ya tafi addu'a sai na Umar dan sai na Abubakar ya yarda daga baya ya yarda aka zo aka tattara alkur'ani sai ya zama na cewa abin mamaki ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wata sura na karshen suratul tauba ayoyi guda biyu suka ce wannan ayoyin guda biyu ba a same su a rubuce ba a cikin dukkan waɗanda suka kawo sai mutum daya duk sauran sai ji aka amma a rubuce a wajen mutum da aka samu tare abin da ke nuna hadarin ne hadarin da halin abin ke ciki duk da cewa ko an rasa ba za a rasa ba domin Allah ya alƙawari mai kare alƙur'ani to amma daga cikin hanyoyin da Allah ya gudun wajen kare alƙur'ani akwai wannan hanya ya kimsa wasu habbai su taru su hada ƙur'ani sai da abokan radiyallahu ta'ala ya gama nasa aikin yanzu akwai ƙur'ani a haɗe har sai na abokan radiyallahu ta'ala ya bar duniya mus'atun cikakke guda ɗaya ne cikakke. har lokacin sai na usman da afada Allah ta'ala sai aka fara samun saɓani akan bambanci na kira wannan abin da ya koya daban wannan abin da ya koya daban to malam mutum bai taba son karatu ba malamin sa ya koya masa li ahabalaki gulamin zakiya shi bai taba jin wani abu wai kira'a ba yazo yi kana cewa li ahabalaki da Allah ya rike ka da a da ya abu ɗaya ne ai ba ɗaya wani wata mun shiga wata mota motar fasinja ne wani dattijo an sa kasa ɗin su dai wannan ba labari aka ban banda cikin motar abin ya faru an sa kasa su yana karatu a cikin suratu Ya yace wajen Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshilahum fa hum la yubsiruna tunda ake farko an dattijan yana tabunsa suna yi tare in yazo karshen aya ce eh kaza ba yana cewa wajen Allah min bayna aidihim saddan sai yace a suddan je kai kuwa yace a suddan je kai kuwa dattijan nan yana gefe na amma a yanda na fahimce shi yanda na ganshin nan ba zai fahimce ni ba da haka za ban kula shi ba yanzu shi yana ganin cewa su zai bata waye dan na matsa masa dama zai ce izala ne kawai ko ba ga bane sai ce za ka masa izala ne kawai shi kawai sun sundan to sabanin qira'a riwayoyi a lokacin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala sayyidina Usman ya gaba akwai matsala mutane suna neman su kashe kashe suna neman su yaki wani yana ganin cewa yana iskilanci da alqur'ani wani yana ganin yana wasa da alqur'ani to sai wani aikin ya sake tashi sai ne sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala ya yi wani jam'i na biyu tantancewa wanda turawa suke cewa standardization haka malaman ulumul qur'an da turawa suke faɗa haka wani farfesa ake mu an zo ana maganar tattara qur'ani lokacin sayyidina abubakar ne sayyidina usman yaya za a faɗi sai shi a wannan standardization ake cewa wato yayi standardizing din sai kenan ko to sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu yayi wata dabara ya rubuta mushafi guda daya mushaful umm wanda a cikin wannan mushaful umm an yi rubutu da bambance-bambancen harufa a cikinsa amma sai aka kuma wasu masahif daban aka tuttura manya-manyan yankunan duniya aka yi musu hafi guda ɗaya aka bar shi a madina aka yi musu hafi ɗaya aka tura shi makka aka yi musu hafi ɗaya aka tura shi basra aka yi musu hafi ɗaya aka tura shi kufa sai ina kuma aka yi musu hafi ɗaya aka tura shi sha musu hafi nau kenan biyar sai kuma al'ummu in ka hada su guda nawa guda shida shine zaka ji su mai suna cewa masahib din biyar ne wasu shida ne wanda suka ce shida sun kirga da um mushaful ummu shi ma a ciki wanda ko ba su kirga ba to ba su kirga da shi bane suka ce biyar a wannan aikin da aka yi a lokacin na Usman radiyallahu ta'ala ne wato an yi wata bajinta wanda babu wani littafi da ya samu wannan gasar a duniya in ba alqur'ani ba an yi kokari wajen ɗurewa dukkan kira'o'i da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a yi iya kokari ta yadda za a rubuta su a cikin kalma kalmar bata bambanta ba amma kuma a karanta su daban-daban kalmar yadda ake rubuta ta ɗaya ne amma yadda ake karanta yadda wancan zai karanta daban wannan yadda wannan zai karanta daban yadda wannan zai karanta daban kuma duk kalmar za ta ɗauka wannan shi ne mafi yawa abin da ya faru a cikin alkur'ani akwai wurare kaɗan wanda ba su ci 40 zuwa 43 ba wanda bai yiwu an rubuta su da kalma ɗaya kuma su karantu a dukkan kira'o'i ba to wannan sai aka jajjefa su cikin mushafi daban-daban wancan mushafin a jefa musu kalma kaza dan wannan kira'a ta tabbata wancan mushafin sai a jefa masa kalmar waccan kalmar wancan mushafin a jefa masa waccan kalmar haka aka rarraba su a cikin masahif ɗin nan guda shida guda biyar amma mafi yawa an yi kokari an rubuta su fiskar rubutun daya amma kuma wajen a daban-daban yana daga cikin abin da ke maka wajen wannan abin ya yiwu a wancan lokacin a wancan lokacin larabawa suna rubutunsu babu ɗugo ba wasu ba ɗugo ba wasu haka ake yi kuma ake karantawa ajamawa ne da suka yawa aka ga akwai matsala da wata lumma ya aka kare ballantana a ce ba wasali ballantana kuma a ce ba dugo to kaga a wancan lokacin tun da babu dugo za a rubuta kalma ɗaya amma dukkan kirawoyin alkur'ani za ka kashe za su ɗaura kai ba tare da an samu takaddama ba da wannan sai aka raba rikici da yawa a lokacin sai na usman allahu ta'ala ne za mu ba da a kan wannan saboda fahimtar mu'jizar da take cikin alkur'ani da irin aikin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi idan muka dauki suratul fatiha za mu ga maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin duk ana karanta wasu makarantar su ce maliki yawmiddin wani kuma ya ce maka maliki yawmiddin wannan kaga a cikin mushafi rubutu ɗaya ne amma duk ana karanta shi idan aka zo maliki ne a rubuce a haka mimun da lamun da kafin a haɗe mai karantawa maliki in ya zo sai ya ɗan al'alifu sagira sai ya ɗan ƙaramin alif a sama ba a yanka bakin ba an ɗan yi shi ne a sama wanda yake buƙatar shekarar da shi shi ne a zambiya ake cewa alifja wato shi a yi alifja ana cewa alifja ne kuma saboda lokacin da aka zo rubuta masahis ɗin mushafi namu na gida in an zo rubutawa don a bambance bakin babban alif da karamin alif shi karamin alif sai a yi shi da ja al'alifu sagira ke sai a yi shi da jar tawada babban kuma sai a yi shi da baki to sai a ce kaga an rubuta maliki kuma mai maliki ya karanta mai maliki ya karanta nasa daidai kuma haka yake a cikin dukkan masahif din Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyanu ana karantawa fata sabbatu shi ma wannan yadda yake a rubuce haka yake dukkan masahi to ba dugo ka ɗauki fata bayyanu fa'u dama ba ta da dugo haka ake barinta kowa ma haka yake barinta sai ta'u fata dungun ne kawai dama in ka sa dugo a saba guda biyu ya zama ta in ka sa ɗigo biyu a ƙasa ya zama ya ta ga fata to ko haka shi karanta fata fata to a harafin gaban wannan sai ce fata bayyanu wannan sai ce fabbatu. Ka ga bayyanu ba'un ne da ya'un da nuni duka dungun ne kawai dama babu fabbatu ka ga ta fabba. Ka ga ta'un ne da fa'un da kuma ba'un har yanzu dungun ne kawai babu duhu mai fata bayyanu zai karanta daidai mai fata tabbatu ma zai karanta daidai haka nan kisar annabi ibrahim alaihi salam wanzur ilahi wanzur ilahi malika wal naj'alaka ayatan nas wanzur ila al-idami kayfa nunshizuha nunshiruha ra'un zayu dan babu dubu dan haka da ra'un da za ba dubu da ɗaya ne ai da haka yake a cikin dukkan masahif yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa kaga yakhda'una wama yukhadi'una karantawa yukhadi'una da mai karantawa yakhda'una sai aka bar shi a hade khadin ba a raba shi ba masu karanta yukhadi'una sai su alif al-alif sagira ko abinda ake ce masa alif ja' wanda kuma ya kada wani suke da masu su kuni kawai sun ce. haka yake a rubuce a cikin dukkan masarki in ka zo kamar misali a cikin suratu maryam fanadaha min tahtiha Allah ta hajjani akwai kira'ar fanadaha man tahtaha ka da min da man duk rubutun shi iri ɗaya ne kuma ba wasali yanzu abinda da zai bambanta min da man ne me wasali su kuma dama ba sa yin wasali ɗugo ma ba su yi ballantana wasali an gane ko irin su annabiyina da masu karanta annabiyina da annabiyina da al'anbiya da al'anbiya duk haka ba ka gani kamar a ah, fadin Allah madaukakin sarki wa taron nasa sukara wa mahum bi sukara shi ma sai aka yi shi a haɗe sai a yi al'alifin sagira saboda mai karanta wa taran nasa sakara wa mahum bi sakara ya yi hallabi na amonu idan ƙila da kuma tafassahu fil majalisi ko fil majalisi duk an yi shi iri ɗaya to shi ne li a habalaki da biya habalaki kamar mu huzi ilaiki bi jibi in nasalati tusa ƙif alaiki ko yassaqat alayki ko tasaqat alayki ko tusaqat alayki ko yasaq yusaqat alayki ko tasaqat alayki ka kira'i guda hudu kuma duk harafin yadda aka rubuta ta aka rubuta shi an gane ko haka lokacin da annabi haya annabi zakariya yake ce mamaki a rabbi annai yakunu li gulam wa kanat imra'ati ajran wa qad balagtu min al Kibari. qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin sawiyya ko a can a cikin ali imran din najin ko kar salam suka min qablu walam tuku shay'a ali imran ne ko na maryam din ce maryam ce ko karanta ayar mu qala zakariya ne فكانت ذلك الأمر قال كذلك قال كذلك قال ربك علي فقد خلقناك فقد خلقناك وقد خلقناك من قبل ولم azalan masu kai yake kira ko na yi masa da haka ne saboda sa akwai ake gabansa Allah ya gara albarka haka nan irin su wallazina hum li amanatihim da wallazina hum li amanatihim ko hundi shahada hum bi shahadatihim hundi shahada bi shahadatihim wallazina hundi ala salatihim ko ala salawatihim qalu ya shu'aibu asalatuka ko asalawatuka ko afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa ko usisa duk zaka ga cewa ga sunan sunan da yawa a cikin alqur'ani mafi yawa haka haruban haka suke rubutun iri daya amma kowane makaranci zai karanta haka daidai ba tare da an samu matsala to amma akwai waɗanda suke ba za su rubutu rubutu daya kuma su karanta da biyu ba a ciki akwai rubutu to shine wannan sai aka zabo su masahif kowanne sai a tura masa wasu daga cikin abubuwan da suke bambance-bambance wanda ba za su karantu da fuska ba irin su kamar misali wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu masu karantawa wa ausa biha kaga ausa da wasa ba za su rubutu a wuri guda ɗaya ba sari'u ila magfiratin min rabbikum da kuma wasari'u ila magfiratin min rabbikum ko abin nan wasa wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin ta hal an haru ko tajri min ta hal an haru wannan ba zai yi su haɗu ne ba an gane ko wallazina tafadu masjidan biraran da allazina tafadu masjidan biraran nan akwai wawun nan ko babu wallahu huwal ganiyul amin da wallahu al ganiyul amin a cikin suratul hadid haka ka ga qala inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada ko qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha da wadh-dhakara wal untha taya wannan bai karanta iri da ya karanta duka kuma a rubutu ɗaya bare ba kamar ibrahimu a cikin suratul baqara ibrahimu da kuma karanta abrahamu ba za shi yi ba to irin wannan sai aka rubuta su a cikin wasu masahi a sa a mus'afu sham wani wani a sa a na kufa wani a sa a na basra wani a sa a na makka wani kuma a sa a na a madina to wannan liya haɓa lakin haka yake a dukkan masahif dukkan masahif haka yake a rubuce alif ko ka ce lam alif da haƙun da ba'u babu inda aka rubuta shi da asalin yawon babu wani ya daga cin abin da ya sa da na ɗauka ibdali ne irin wanda warshi ya saba yi tunda ruwayan warshe ne har da alƙur'ani da ita na ɗauka ibdali ne irin wanda warshe ya saba yi irin sai liyalla ya alama maimakon liyalla ya alama ahlul kitab ban ɗauka cewa akwai wata ma'ana ta daban ba sai daga baya shi karatu kullum kana yin sa kullum kana karuwa kullum kana yin sa kana karuwa har ba na mantawa ta shekara wani malami ya karanta yace ne yace qira'an li haba laki ma'anar ta kaza ne wani cikin abokaina lokacin ba mu fahimci wannan karatun ba yace mun kai amma wannan malamin ka ina ganin Ai nan kan me nace masa ibdali ne mala yake yawa ibdali ne ina ga bai fahimta bane ashe mu ne ban fahimta ba mu ne ban fahimta ba lokaci da haka ya haba nake anan ya unce ake nufi da ita amma haka take a cikin dukkan masahib al-musahif al-uthmaniyya da lam lam alif ne wanda za su karanta li ahaba nake sai su dora hamza akan alif din da ke cikin lam waɗanda suke karantawa li ahaba laki sai su wani ɗan dunkule akan alif din abin da ke ishara zuwa ga cewa wannan ana karanta shi da ya'un ne wato ibdalul hamzati ya'an kenan khalisa to shine Allah madaukakin sarki a ce yace anan li yahaba laki gulaman zakiya dan wato Allah ya aiko ni ne wajen ki li yahaba laki dan shi Allah ya baki gulaman da zakiyan wanda yake tsarkakakke wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi wannan tsarki da Allah madaukakin sarki ya bashi nan ya faɗe shi a dunkule wanda irin tsarki aka bawa annabi Isa alaihi salam amma a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya fayyace shi idh qalat al mala'ikatu qalat da san rikici da kai a garin ma idh qalat ya maryamu inna allaha yubashshiruki wannan dai shi ne dai rikin na ya yana ba da labarin albishirin da aka ba aka yi na maryamu inna Allah ya bashiru ki bi kalimatin min Allah yana miki albishir da wata kalma daga gare shi kalmar ta ita ce annabi Isa kamar da zamu zo karatu ismuhu masihu Isa ibn Maryam sunansa al-masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirah mutum ne mai daraja mai kima a duniya da lahira wa min al-muqarrabina kuma yana cikin makusantan Allah wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa zai yi magana da mutane yana cikin tsumman goyo da kuma bayan ya girma wa mina salihina kuma yana cikin mutanen gari to Allah madaukakin sarki ya nuna asali mutum ne wanda yake nagari mutumin kirki yana cikin makusantan Allah subhanahu Shi ne anan yake ya abaraki gulaman zakiya nana maryamu alaiha salam mamaki ya cika ta yaya za a yi ta aifuda ita ba miji ba ita kuma ba karo ba an la kunu li gulamu walam lam yamtasni basharun walam aku bagayya ya ya ta ina zan samu da anan ta ce an la kunu li gulamu amma da ran amma kaman ta ba ali imrana an la kunu li waladun ce ko aha قالوا kaga shi alkur'ani duk abin da kaga ya canza ba haka kawai yake canza shi ba duk abin da kaga ya canza to akwai dalilin da ya sa aka canza shi akwai wata balaga da wata fasaha da aka aiki da ita anan Allah madaukakin sarki ce tana cewa anna yakunu li gulamu amma ali imran sai ce an na ya kunu li waladu alwaladu da algula ga shi da ya ɗaukar ma'ana guda daya amma kuma zai iya bambanta domin alwalad yi tsalaƙo ala zakar wal unsa in aka ce alwaladu to ana fada wa namiji ana fada wa mace amma aka ce algula to dole namiji to can yanzu abin da ya sa an na ya kula li waladu domin wani don ana faɗa wa namiji da mace amma da yake ai an riga an ba da labari har sunansa an faɗa dan an ce walad ma anan wani ba zai ce namiji ne ko mace bane tunda an riga an faɗa baya har an faɗi sunansa ismuhu al-masihu isa ibn maryam wa jihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nas fil mahdi wa ka'ra min as-salihin da haka rabbi anna yakunu li waladun da haka ka san namiji ne saboda an riga an faɗi sunansa a baya sannan abu na biyu lokacin da ta ce an na yakuni ne waladu to yanzu ba tana maganar jinsi ba ne ba tana kallonsa a matsayin namiji ne ko mace ba ne a'a mamakin shi ne irin halin da wannan halittar take ciki yadda aka ce za a samar da halitta a jikinta kuma har ga ma irin ɗabi'u da nagarta da wannan halittar take ɗauke da ita yanzu ba tana kallonsa a matsayin namiji ne ko mace ba a'a tana kallonsa a matsayin abin da aka ce za a bata kawai haihuwa kuma ga shi irin abubuwa na siffofi na albarka da waye da waye da aka bada don haka ba ta kallon jinsi a lokacin amma nan ƙasana da aka gaya mata an yi mata an faɗi algulabu ne ba a faɗi sunansa a baya ba domin allah kuke sarki ce li haɓa lake wulaman zakiya dan a ba shi wula ɗa namiji zakiya to yanzu ɗa aka ce kawai don haka sai ita ma ta maimaita kalmar da aka bada qalat anna yakunu li gulam inda wani bai ji wannan ma to zai ce ashe namiji aka tsira a abata ba inda anan ta ce anna yakunu li waladu to wani zai dauka cewa shin namiji za a bata ne ko mace in bai ji maganar bayan ba amma da yake a baya kalmar gulam ta gabata kuma yanzu ita abin da ya dauki hankalinta shine maganar gulam din nan da aka fada namiji ne to sai ta mai da hankali zanzan kistar sai ta zo da lafazin gulam ita ba don a maimaita abin da aka ce za a bata shi duk inda kaga an maimaita wani bacin alkur'ani to akwai hikimar da za a kawo manta shi wani zai ce to da an yi iri daya a kaga da ban huta da shiga kokwanton tilawa wani zai da kai sai ce baka da iri da aka yi Allah ya kuni da lokacin da gabo je gabo je ce, Allah ya kuni le don sai Allah ba shi ba gulamun ne ana sai ka ce gulamun sai ce maka me waladun ne to amma ko ne ka gani wallahi akwai sirri a ciki wannan kawai na faɗi dan abin da na sani ne amma in ka samu manyan malamai za ka ji bayanai masu yawan gaske wanda za su yi istinbabi a cikin abin da ya bambanta gulamun da wani nan a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki da yace da kadhalika kaza rubuki huwa alayya hayyin na ji alahu ayatan lin-nas kuma mun yi haka ne mu samar da wannan da ta wannan hanya da irin wannan sifofi naj'alahu ayatan lin-nas dan mu sanya shi aya ga mutane aya ce ga mutane domin aya ce mai girma a ce an samu da ba tare da namiji ba mace ce kawai sai Allah madaukakin sarki sa ta dauki ciki ba namiji da ya kusance ta kuma ta aiwa wannan kada aya ne bayan ayoyin da yake dauke da su ويكلم الناس في المهد وكهلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآت من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا وضائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص أحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم دون أبوان أن الإنسان يظن آية من الله يباشر da haka Allah madaukakin sarki Ya yi tafsirin abin kenan a cikin suratul ali imran nan kuma sai dunkule shi sai ya ce wani da alahu ayatan lillahi shine amfanin maimaita kissa wani wurin a dunkule wani wurin kuma a fayyace maka dalla dalla inda inda wani da tambaye ka me ayar da zai zama da shi anan sai ka ce koma ali imran zai yi magana da mutane yana kin bangoyo in yi jima bane magana da su Allah bai bashi at-taura bai bashi injila sannan Allah madaukaki zai shi dama da izinin Allah madaukakin sarki ya warkar da makafu da kuturu kuma ya tada matacce da izinin Allah kuma ya ba ku labari da abin da kuka yi tanadi a gidanku ma zai ya ce kun aje kaza kun aje kaza kun aje kaza duk wannan ba aya bane sai sa Allah ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan akwai aya to shine Allah Allah ya dunkule shi yace wa lil anhu ayatan lin nasi wa rahmatan minna kuma rahama shi daga gare mu aiko annabi isa rahama ce domin zai kira banu isra'ila zuwa kaɗai ta allah madaukakin sarki sai dai wasu ya zama musu nikima domin shiriyar allah madaukakin sarki ba kowa ne idan shiriyar ta zo ya kan karɓe ta ba kaga wasu sai suka mai da shi allah suka rika masa bauta suna cewa allah ne ko dan allah ne allah ka kare mu da shirka allah ya ce wa kana amran maqdiya wa kana amrun maqdiyan wannan wani al'amari da an riga an hukunta shi fadin wa kana amrun maqdiyan wasu malamai suka ce har yanzu dai maganar mala'ika ne yake gayawa na na maryamu duk fa abin da zaki an farga an yi hukunci wa kana amrun maqdiyan al'amari ne fa daga aka hukunta shi da tuntumi da an hukunta sai ya faru wasu malamai suka ce a maganar mala'ika ta kare anan da ya je wani rita alhu ayatan lin nasu wa rahmatan minna magana ta kare wa kana amran maqdiya Allah ne yake bada labari wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa kana amran maqdiya wannan fada ma abu ne da ya riga ya kasance da mun hukunta shi ne faru lokacin sa ne kawai bai yi ba sai lokacin yayye faru amma dama Allah maka ku ya riga hukunta kayan sa sai Allah ya ce sai take ta ɗauki cikinsa fantabazat bihi sai ta ne nefanta da shi makanan zuwa wani wuri ƙasiyan manisanci fa'aza a halmakaru sai na naƙuda ta kai ta ila jirgin nakalati zuwa kututturen dabino ƙalat sai ta ce ya laita nemi tuƙab da haza kai tona ina ma na mutu kafin wannan hukuntu siyan mansiya na zamo mantuwa mansiyan abar mantawa ko nisiyan mansiya a wace kira wannan gaba ina ganin lokaci guri ba mu dama mai fashin bakin da ke cikin a wannan aya ba ana nuna min lokaci yayi kuma ni ma dama an tsiya dubu dai da yake mun saba yin tafsirin da daddare ne har na yi haka kamar ɗauko ruwa <laughs> sai na tura ashe da rana ne abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya taimana mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh